رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختار المسلم للمالك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الأول بنشتين فرقوب al'akhda'u sha'i'a fi qada'il haja hukunce hukunce da suka yadu wato kurakuran da suka yadu a wajen biyan bukata tarkul afkar alwarida inda qada'il ilhaja. barin zikirorin da suka zo cikin sunna a wajen biyan bukata yana daga cikin kurakuran masu sallah فكثير من المصلين مصلين يغفلون نعم من المسلمين يغفل عن الاذكار النبويه da yawa daga cikin musulmai suna rafkana daga zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam nam da an annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallati kana yaquluha qabla dukulihi bi qada'i haja wanda manzon Allah ya kasance yana faɗi kafin ya shiga don biyan bukata da bayan biyan bukata na'am wa hadha tark min azam al-asbab li taghallub ash-shaytan wa waswasatihi wannan bari yana daga cikin mafi girman sabubba saboda rinjaye na shedan da kuma wasu waswasinsa wa zikirin warid huwa at-ta'awuz qabla ad-dukhul shi zikirin da ya yazo shine at-ta'awuz neman tsari kafin shiga neman tsari kafin shiga eh hmm. wa sifatuhu yarwiha Anas radiyallahu anhu wato sifarsa shine wanda Anas bin Malik ya ruwaito radiyallahu anhu kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana so ya shiga bayi ala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith sai ce ya Allah lalle ina neman tsarin ka daga shedanu maza da shedanu mata na'am al-basmala sannan sai bismillah li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam satru ma bainal jinni wa awratil bani adam wato sitira na abin da ke tsakanin aljani da al'auran dan adam idan dakhala al-kala ya shiga bayi an ya kula bismillah eh sutura kariya da ke tsakanin aljani da al'auran dan adam shine ya faɗa in ya shiga bayi ya ce bismillah to anan ne zai samu kariya daga aljani in ya shiga bayi wa muhallu hadha kulluhu wa muhallu. wa muhallu hadha kulluhu wa mahallin wannan duka kafin shiga bayi shine ake yin wannan zikirin qabail ad-dukhul fi amakin al-mu'adda kafin a shiga wuraren da aka tanada musamman domin wannan kafin a shiga wurin da aka tanada ina da aka tanada kamar toilet dama an tanaje shi ne musamman don yin me don yin bayan gida to kafin a shiga irin wannan waje shine za a yi wannan zikiri na shiga bayi na ma'adda lizalika fil bunyan eh wato a cikin gini za a zali toilet wa inda kashfu qiyam haka nan wajen yayi tufafi sun mutum zai yayi tufafi zai iya yi an gane ko wa kabala talabbus talabbus bil fi'l na'am kafin mutum ya cuɗanya da aiki fil ardil kaza a ƙasa wanda yake na sarari ƙasa wanda yake sarari wanda ba gina ba to mutum zai yi shi ne kafin ya cire tufafi kamar mutum ya shiga daji yana so ya bayan gida wurin da ba a tanada musamman don bayan gida ba wajen ba bayan gida a wajen to in ya tsaya a inda ya tsaya kafin ya cire tufafin shi a lokacin da zai zikiri yana gama zikiri sai ya sunkuya an gani? ka ganin malam ya bambanta tsakanin wato bayi wanda aka tare da da tsakanin mutum ya je daji inda ba a tare da don bayan gida ba wato kowanne shi wancan za ka yi a waje kafin ka shiga shi kuma wannan inda ka tsaya nan za ka yi zikirin sannan zai ka sunkuya nan na wa amma inda al-khuruj amma wajen fita daga bayi ba fa asafu ma sabata annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma rawatu aisha radiyallahu anha mafi inganci abin da ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam shine abin da aisha ta ruwaito radiyallahu anha qalat tace kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita daga bayi qala gufranak sai ya ce gufranak ai atlubu gufranaka ina neman gafaranka واستحب بعض علماء المذهب wato wasu sashen malaman mazhaba sun zo kabun asakir kamar ibn asakir ya zo an ya kula inda khurujihi eh ibn askar ne ba ibn asakir ba na'am askar na shine wannan littafin askari da muke karantawa ibn askar na a gane wani sashen malamai ya zo shine kamar ibn askar ya zo mutum ya faɗa wajen fita daga bayi alhamdulillahi allazi azhaba anni al'aza Dukkan yabo sun tafi daga Allah wanda ya tafiye min da kazanta wa afani kuma ya bani lafiya wa in kana fi sanadihi kalam duk da cewa a cikin sanadin shi akwai magana fa bai inganta ba ah, kaunihi fi fada'il al'amal to amma abin da yasa ya kawo wannan hadisi saboda kasancewar shi a cikin fada'il al'amal a cikin fada'il al'amal wasu malamai suna ganin ya halatta a hujja da hadisi da iri amma wannan fahimta fahimta ne mai rauni ah. ko cikin fada'il al'amal ko ba cikin sa ba baya halatta akan hujja da wani abu sai hadisin da ya inganta la siyama wa qad ruya an abi dhar wa huzaifa wa la siyama musamman ma an ruwaito hadisin daga abi dhar da huzaifa da daud radiyallahu anhu an ruwaito shi mursal mislu hadha du'a an ruwaito misalin wannan addu'a mursalan wa an yuqaddima yusrahu inda dukhul kuma ya kamata mutum ya gabatar da kafan hagu in zai shiga in zai shiga ya gabatar da hagu wa عند inda فما sannan ya gabatar da damansa a wajen fita adamul istitar inda qada'il haja rashin lallabe jiki wajen biyan bukata idan mutum zai biya bukata sai ya bar باكي a buɗe musamman a daji ba mutum na cikin daji yana bayan gida ko yana fitsari sai ya koren ya jikin shi wanda wani mutum zai iya afko kuwa bakata ya gan shi tsirara ko wani mutum na iya shigowa dajin ya gan shi tsirara to da irin wannan idan mutum a daji yake ba wai a toilet ba to kuskure ne mutum ya buɗe al'auran shi an gane wannan ku وهو من الأخداع التي يتساهل فيها كثير من yana daga cikin kurakurai wanda da yawa daga cikin musulmai suke yin kuskure a cikin sa wallati tatanafa ma'al udaba ma'al adab wanda wannan ya gitta wa ladubba ya yi karo da ladubba na shari'a التي جاء بها هذا الدين وندا wannan addini yazo da shi mutamassila fi hadi khairul musallin wanda ya bayyana ne a cikin shari'a na biyayyen manzo sallallahu alaihi wasallam na'am wa qad sabata an an haqiqa ya tafasa daga jabir dan abdullahi Allah ya kara miji ya ta qala lalle ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ya'til barak manzo Allah baya zuwa bayi hatta ya tagayyam har sai ya boye daga mutane ta inda ba za a gan shi ba ba za a gan shi ba وقد جاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما في القبرين حقيقة حديث ابن عباس يا زول رضي الله عنهما game da kabarbura guda biyu wanda manzon Allah ya gani kana yu'azzaban yu'azzabu ashabuhuma wanda suka kasance ana azabtar da mutanen su fi riwayatin a cikin wata ruwaya wa ammal akhar fa kana la yatasiru min bawli a wata ruwaya amma shi ɗayan ya kasance baya sanya sutura daga fitsarinsa alal qadi iyad wa qarqila yastatiru min bawlihi ay min an-nas inda bawli ai ya kasance baya lullube jikin shi daga mutane a wajen bawalinsa duk da ko wani fasara cewa la yastatiru bai sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari bai sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsari idan yana fitsari sai fitsari ya ringa tsilla a jikin shi an gane ya kamata ya sanya kariya tsakanin jikin shi da fitsarin yana fitsari to baya yi shine fasara na biyu fa bi hadha ala wujub satr al-awra to wato wa fa bi hadha ana kama hujja da wannan hadisi akan wajabci rufe al'aura musamman idan mutum yana daji ba a toilet ba وفي حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال يا زوج كان حديث عبد الله بن جعفر الله يقرا مزي يدا نعم كان احب ما ما به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ya kasance mafi soyuwan abinda manzo sallallahu sallam, ya sanya sutura don biyan bukatansa shi ne ainihin wato kaban dabino ya sa kaban dabino shi ne eh, ya sanya wani a ah, ko shi ko kaban dabino ne haishu na khalil hmm. ala iyad eh, iyad ya ce martafa min al-ard shi al-hadaf shine abin da ya ɗaukaka na ƙasa tudu wa haishu ya samu wani waje mai tudu namu haishin na mustami'au shi haishin na shi ne matattaran dabino matattaran dabinai na قال القاضي عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب Wai kutaru ويختار لي ga'i الغائب ana zaɓa ga wanda yake so ya bayan gida wa kawai da tsari an yi yaba uda bi mawdu'in ya nisanta a wani waje la ya karbu min wa ahadin kada wani ya kusanto shi a ciki Wakana Ibn Juzai. ya faɗa a cikin ƙawanin fikiyya. ومن wa daga cikin ladubba na hadasi. An yattaba'a da nan. Shi ne ya nisanci mutane in yana yin bayan gida. Wa yastasiru Kuma ya rufe jikin shi daga gare su. وقد أشار خليل في مختصر مختصر حقيقة إمام خليل يا إشارة أتكلم مختصر نجي إلى هذا المعنى لا قولنا ما أنا بقى وبالفتاة تستر وفؤول cikin داجي ya kamata a samu tafatturin rufe jiki kuma a samu nesa da jama'a ومن هذا الباب ما ذكره فقهاء المذهب daga cikin wannan babi akwai abin da fuqaha malaman fiqh na mazhaba suka ambata anna min adabi qada'il haja lalle yana daga cikin ladaba na biyan bukata fi amakinil bada a wurare na daji Allah ya akida li qada'i hajati ko kada ya kulla dan biyan bukatar za yaltafita yaminan wa shimala eh kada ya kulla a zuciyar zai biya bukata sai ya waiwaya dama da hagu tukuna ya tabbatar babu kowa tukuna nam li amana min itla'in nas domin ya samu aminci daga leƙen mutane a gare shi eh, halin hala fi'ilihi zalik halin hmm. aikata haka gare shi lokacin da yake aikata wannan ya waiga kafin ya sunkuya ya tabbatar babu kowa tukuna sannan ya sunkuya wa Allah ya kashi ku sauwa wa Allah ya ce ba kuma kada ya yayi ainihin tubabinsa ta yi nuna min al'ar har sai ya zo kusa da ƙasa tukuna نعم بسم الله الرحمن الرحيم babu fara'idus salah babu farillan sallah wa amma fara'idus salah fa kamsata ashara amma farillan sallah goma sha biyar ne na farkon shi shigan lokaci farilla ne ba a yin sallah kafin lokaci yayi an gane ba zai yiwu a ce yanzu a janyo sallan azhar a yi shi yanzu ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ya kasance ga mu'minai wajibi abin sanya wa lokaci dole sai lokaci ya yi sannan yi sallah na wa tsuru sannan tsarki ma farilla ne idan mutum zai yi sallah ya zama to a jikin shi akwai najasa ai sallah ba ta yi ba wal niyyatu fardun sannan niyya ma farilla ne wa takbiratul ihram fardun kabbaran harama ma farilla ne wal qiyamu laha fardun aiwa domin kabbaran harama ma farilla ne wa qira'atul fatiha fardun karatun fatiha ma farilla ne wal qiyamu laha domin ta ma ruku'u ruku'u ma daga gare shi ma farilla ne farilla ne min daga gare shi farilla ne kadar ma ya zama na bi ma farilla ne wato zama na ƙarshe ke rago gwargwadon yadda sallama ke aukuwa a cikinsa zama na biyu gwargwadon yadda sallama ke aukuwa kenan zama na biyu ba wai lokacin zaman tahiya ba zaman ta giya ba farilla ba ne zaman ta giya zaman salatin annabi zaman kaza a malikiya yanzu da mutum zai yi ta giya a tsaye ya manta ma ya yi ta giya a tsaye ba matsala maimakon ya ta giya a zaune amma ina da yake zama dole gwargwadon inda zai yi sallama bayan mutum ya gama ta jiya ya yi salatin annabi ya yi azkar kaga zai yi sallama yana ɗaukar minti nawa a yi sallama to wannan ɗan second ɗin shine farilla inda malik da zama na biyu gwargwadon inda sallama ke aukuwa a cikinsa farilla ne na'am walaiti dalu fadlu daidaituwa ma farilla ne na'am wattu mani na farilla imana kowace kaba ta koma inda take idan mutum ya yi ruku'u wato ya daidaito a wajen ruku'u ya dago daga ruku'u ya zama ya miƙe sambal sa'an ya koma sujada haka nan ya yi sujada ya daidaito ya dago daga sujada ya tabbatar ya miƙe sambal ya zauna da kyau sannan ya miƙe wannan daidaituwa shi ma farilla ne na mutumani na farko sannan natsuwa farilla ne malaman fiƙi sun ce karancin natsuwa ne a karanta subhana biyar a zuwa uku mutum in yi ruku'u ya karanta subhana biyar a sau uku in ya in yi sujjada shi ma kazalika subhana biyar a sau uku misali karanci to shi ne karanci ya samu natsuwa amma mutum yana ruku ya dago yana sujada ya dago yana dagowa ya tafi wani abin to bai da sallah an gane saka wannan ijidal da tumanina farilla ne a mazhabin malikiya khilafa li abi hanifa shi abu hanifa a wajensa wato mutum yana iya kana yin ruku ka dago kana yin sujada ka dago yadda ka san kaza tana irin cin dawa haka kwas kwas kwas kwas baka da matsala suka ce abinda Allah ya ce kawai shine ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu bai ce ya ayyuhal ladzina amanu wa atadilu wa tma'innu ba da haka ba to Allah ya ce ku yi ruku ba in dai ka samu kai ruku sallah kai kawai in ka samu kai ziyara sallah kai ko babu natsuwa ko babu jijituwa wannan shine mazhaba na Abu Hanifa sannan wani abu mamaki a mazhaban Abu Hanifa sallama ba dole bane ma kana iya kama tafiya ka tashi kai tafiyarka ka gama tahiya kawai sai kawai ka miƙe kawo kawo shi abinka an gane ba lalle bane kai sallama daga sallah kafin sallah ta yi ta ce ka wannan kaga mazhaban malikiya ta fi gaskiya a wannan matsala din eh na mutumani na fi arkanu sala fardu da natsuwa a cikin rukunin sallah ma farilla ne wassalamu min as-salah fardu sallama daga cikin sallah ma farilla ne wa tarkul kalam

mazhaban shafiya ne bismillahir rahmanir rahim wa man tanajjasa sawbu duk wanda tufafin shi ya najassu wa lam yajid sawban gaira alhali bai samu wani tufafi daban ba na wata kurusa dan ne wa lam yajid sawban gaira duk wanda tufafin shi ya najassu hmm. alhali bai samu wani tufafin daban ba walam yajid ma'an yaksilu bihi kuma bai samu ruwan da zai wanke wannan najasa da shi ba aw lam yakun indahu ma yalbasu ko kuma a wajen shi babu tufafin da zai sanya ga shi tufafin nan akwai najasa in ya cire wannan mai najasan bai da wani tufafin da zai sa har sai ya wanke bai da wani kaya har ya wanke wannan wa kafa furujal waqti kuma ya ji tsoron fitar lokaci sallah da najasati sai yayi sallah da najasansa ya ji tsoron fitar lokaci sai ya yi sallah da najasarsa wala yahillu ta'khiru as-salah li adam at Ba ya halatta jinkirin sallah saboda rashin tsarki wa man fa'ala zalika faqad asa rabbah duk wanda ya aikata wannan to hakika ya saba ma ubangijinsa wa man lam yajid ma yasturu bihi awratuhu auratahu kenan idan mutum ya zamanto a wato an ce baya halatta ga mutum ya yi jinkirin sallah saboda rashin tsarki tufafin mutum akwai najasa ya zamanto ba tsarki ba ya halatta ya jinkirin sallah in ba shi da wani kaya kawai ya yi sallah da tufafin haka nan nan idan an ce rashin tsarki ba fa ana nufin janaba ba ko rashin alwala idan mutum na da janaba ba ya halatta ya sallah dole sai ya yi wankan janaba an gane wannan ai in bai samu daman yin amfani da ruwa ba ya taimama an gane ta kowane hali ba a sallah da janaba hakanan ba a sallah babu alwala ko taimama nan ana nufin ta najasa tufafinsa ya samu najasa ya zamanto bai samu ruwan da zai wanke shi da shi ba ko kuma zai da wani kaya sai wannan to kawai zai yi sallah da wannan tufafin haka ku fahimce ni yawwa na musallahu riyan wa man afda al-qibla ah man fa'ala zalika faqad asaba wa man lam yajid ma yasturu bi auratahu salla duk wanda bai samu abin da zai rufe al'auran shi da shi ba ya yi sallah tsirara kawai a gani ba shi da abin da zai rufe al'aura sai yi sallah tsirara wa man akhda al-qibla duk wanda ya kuskura al-qibla a'ada fil ya sake inda sauran lokaci wa kullu i'adatin fi waqt dukkan wani sakewa a cikin lokacin gajiyanci a ce a'ada wannan istilahi ne istilahi ne malaman fiqh a adab lokaci suna nufin fadila mustahabi ne sun suka ce a adab lokaci suna nufin in ka sake ka samu lada in ka bashi babu zunubi eh kullu ma tu'adu minhu salah fil waqti duk abin da ake cewa a sake sallah a cikin lokaci duk abin da ake cewa a adab lokaci waqti a adab lokaci waqti fala tu'adu minhu al fa'ita wa nafila ba a sake wanda ya kubuce ko kuma nafila da ake nufi da wannan ibara duk abin da ake cewa a sake sallah a cikin lokaci ba a sake wanda lokacin shi ya wuce ko na fila wato mutum ya kuskura alƙibla ba a ce a arafa lokaci ba to sai ya zama to a nafila ne ya kuskura alƙibla yana cikin sallar nafila sai ya kuskura alƙibla a arafa lokaci ba la tu'adu ba a sakewa ko kuma yana rama wata sallah ne da ta kubuce masa sai kuskura alƙibla a adam lokaci la ba a sake sallar da ya kubuce ko nafila shi ba magana a adam lokaci in mutum ya kuskura alƙibla a sallar da ya kubuce ko ya kuskura alƙibla a nafila ba magana a adam lokaci kawai ya zarce sallar ta yi ba matsala Yeah, to ba magana a adabi ba eh. na fi ashin abin da ya ce wanda ya kusura aljibra ga aljibra sai kalli wani waje ya sallah kawai sallah ta yi na to ya karatu bai hana ana haɗa sallah a yi ƙira sun jahilci abin ne a kwaye da gaske da zai hana eh? a ba za su yi kuruji a masallacin su yi jam'i ba sai dai su bar wannan masallacin su je can inda ake haɗa sallah su samu sauƙi sai su dawo su sauki karatu wajen mallam a to eh to in mutanen sun zo makarafin ya kawo su ya za su yi tafi wanda zai iya tsaya wanda ba zai bai ba abin dole ne ka ka saurara kai ne baka son karatu baka bane na'am Thank you. ba eh, idan yana da khabas ba yana da hadas ba a cikin kawai in yana da shi ne zai yi sallah da wannan khabas din in ya rasa yadda zai kusa da shi amma hadas ne rashin alwala jaraba a jikin shi to wannan zai yiwuwa ya ce zai yi sallah da shi haka nan dole sai ya kusa da shi sai eh, da alwala ko taimama ko da wanka jaraba ko taimama na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب مفسدات الصلاة باب أبا بند كي صلاة وتفسد الصلاة بالضحك عمدا صلاة ينا باتشي داريا دغنغن mutum yana sallah ya kama dariya sallah ta ɓaci. Su a mazhaban Hannafiya alwala ya ɓaci sallah ya ɓaci. Idan kai dariya ya Sannan ya shafi sallar ka in kana sallah. Eh? sun mana amma kuma ba su da wani hujja da ƙarfi akan matsala din wato da gangan da yayi dariyan ko da mantuwa yayi dariyan wa bi sujudi sawi lil fadila sannan haka nan sujadan rafkanuwa dan mustahabi mutum ya bar alqunuti inda malik tunda alqunuti a mazhabin malikiya mustahabi ne da ya bar qunuti sai sujada qabli bai da sallah a gane idan mutum ya bar mustahabi sai yayi sujada dan mustahabi bai da sallah wa bi ta'ammudu ziyarati raka'a da ganganta ƙara raka'a da gangan mutum ya ƙara raka'a guda au sajada ko da gangan mutum ya ƙara sujada au nahu zalika ko makamancin wannan da gangan a cikin sallah amma inda mantuwa ne ba inda mantuwa ne mutum ya ƙara raka'a ɗaya ko ya ƙara sujada da mantuwa ba da gangan ba ya sallar shi sallah ta yi amma mai zai yi ya za ya gyara sallar sai ya yi sujada ba a bi duk wanda ya manta ya ƙara raka ɗaya ko raka a biyu a sallar azahar nan zai yi sujada ba da salam amma wa man da fi salati misla haba wanda ya ninka sallar sallar azahar mai raka hudu sai ƙara raka hudu sallar asuba mai raka a biyu ya ƙara raka biyu daga a damantuwa a abu a damantuwa misali sallah ta ɓaci na mobil akali wa shirbi mobil kalam amda sannan da ci da sha da yin magana da gangan mutum ya ci abinci ko ya sha wani abu ko ya yi magana da gangan a cikin sallah shi ma sallah ya ɓaci illa ni islahi sara. sai dai idan ya yi magana ne dan gyaran sallah wato ya miƙe sai ji an ce subhanallah to bai san dalilin da ya sa ka ce subhanallah bai sani ba Ita jama'a bai faru ne sai a ce a'a zaman ta ya kamata ka yi sai ka miƙe kun gane to kawai sai ci gaba da sallar shi kawai ya ci gaba da sallah sai ya yi kabari ba su kenan ba ya wato wannan su subhanallah da aka mai nan zai tambaya me ya faru to wannan magana ya yi ne don gyaran sallah ba matsala na fatabtul bi kasirihi duna yasiri sallah yana faci da yawa idan magana ya yi yawa da aka zo magana gyaran sallah kuma sai aka kama fira shi aka rama kallon abin da yake faruwa a masallacin unguwan sarki da muka taɓa zuwa wata rana irin wannan ya faru da aka yi wa limami kaza shi yasa muka ce yanzu mu gaya maka shi ma liman zai yana to a unguwar sarki ya faru wannan to ka za shi kenan kawai a sake sallah na ba zai ɗauki irin mutane su yawa a cikin makana wannan ya ce ba kaza za yi ba kaza za yi mutane suka yawa ba sun sallar su ya ba kai liman ba liman kai magana ne sallah ba ba ɓaci ba kai liman su ne su da suka yi magana da yawa suke sa ba <laughs> wannan zai shafi eh, idan wurin bayani ana mai gane ba ya ka samu yin dalla dalla sai dalla dalla yayi yawa dalla dalla yayi yawa shike ya baci na'am wa bin nafhi amdan na'am wa alaikum salam yi

to wannan hurawan a mazhaban malikiya ya bata sallah eh, saboda mutum ya fitar da harafi khilafan lishafi'iyya imamu shafi'i yace juwa dan mutum yayi wannan tofi din ba magana yayi ba magana ne yake bata sallah ba fitar da harafi ba to su dan mutum ya ya fitar da fa'ul ba sallah dan wa bil hadath eh, in ya fitar da ha'u ba sallah tunda dai ya fitar da wani harafi to sannan sallah yana baci da hadasi wa zikirin fa'itata da kuma ambatan sallan da ya kubuce sallah ya riga ya kubuce sai mutum ya tuna da wannan sallah din wa bil kai in ta'ammadu mutum yana cikin sallah sai ya tuna cewa yana sallah asuba sai ya tuna bai isha'i ba to yana cikin sallah asuba ya tuna wannan ya bata mai sallar mai sallah asuba sai ya bar wannan sallah ya je sallar isha'i wa bil qai'i in ta'ammada sallah yana ɓaci da amai in yayi da gangan amai idan mutum ya janyo amai da gangan to sallah ya ɓaci wa bil ziyadati arba'i raka'at sahwan fi ruba'iyya da ƙara raka'a guda hudu da mantuwa a cikin sallah mai raka a hudu wasu lafiya. da sallah mai raka'a uku mutum ya ƙara raka'a uku ziyarar bi ziyadati raka'atayn fi sunaiya da ƙara raka'a biyu a cikin sallah mai raka a biyu da mantuwa inda gangan ne ko raka ɗaya mutum ya ƙara sallah ya ɓaci wa bi sujudil masbuq ma al imam bi sahwi qabliyya da sujada masbuqi tare da liman yayi qabli tare da liman aw ba'diyya ko ba'di tare da liman in lam yudrik ma aw raka'a idan bai cimma raka'a tare da shi ba a gani bai samu ko raka'a ɗaya da liman ba sai ya bi liman qabli ko ba'di bai da sallah wa bi tarki sujudil qabli in kana an naqsu salatu sunan da barin sujada qabli in ya kasance ga tauye sunnoni guda uku wadala kuma ya tsawaita ya sunnoni guda uku kuma ya tsawaita wallahu a'lam ko Allah shi ya kowa sani alaysiya eh, wani na da ba nan na sai ya kamar dai mutum shi ba ka samu sallah ba eh to a lokacin na tuna tunda na yi kamar zai yanke ta in kama in tashi wata ko sai na yi ta amfani kana shi ko gugun liman ne sai an sallama eh a in in ya sallame eh ai da ba ka yi ikama ba zan tafi shi ta sallah a zaka zaka yi ikama ne ka tashi sallah eh miji na eh shi ne miji sai ikama sabuwa ke kama ikama ka yi na'am sai a yi sallama na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim warraja'atu takunu bin yau kome kome na kasancewa da niyya ma alqaul niyya tare da magana kome na kasancewa da niyya tare da magana au bin niyya dun wato wato yayin niyya zuciyarsa ya dawo da matashi sannan ya ce kuma ya yi magana na dawo da ke au ko da niyya ba tare da magana ba kawai ya dawo da ita a cikin zuciyarsa to ma za a yi yawa sai ya koma ɗakinta ta ga ya zo ya kwanta tare da ita yana neman ya biya bukata da ita to ta san cewa ya dawo da ita fa inna fi nafsihi annahu raja'aha idan mutum yayi niyya da kansa cewa shi ya dawo da matar shi to hakika wannan komai ya inganta fi ma baina huwa baina Allah ta'ala a cikin abin da ke tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala walau in farada al-lafzu duna niyya kai eh, amma akwai masu ra'ayin idan mutum zai dawo da matar shi ya kamata ya kafa shaidu na dawo da matata kamar yadda lokacin da zai aure ta sai da ya kafa shaidu na auri matata na auri mace to shi ma in ya dawo da ita zai kafa shaidu an gani akwai masu ganin wannan kafa shaidu dole ne kafin ya kake ta kaga muka dauki wannan fahimta maganar niyya kenan cewa wai kawai mutum yayi niyya ba tare da ya gaya wa matan ba ma bai gaya wa jama'a ba bai taso ba an gane wannan ku amma an fi kubuta mana na'am walau in farada lafzu min niyya sai na so ya dawo da ita ya kamata ya kafa shirya don zai iya mutuwa ko na iya faruwa misali sai faɗa nan saki matata don a sani na'am na'am walawin faradin lafazi duniya niyya da a ce lafazi shi ya kaɗaita lafazi ne kaɗai ba niyya ba yace na dawo da ke amma a zuciya bai yi nufin ya dawo da ita ba yana nufin su zauna zaman zana a haka lama sahat lahu raja'a to wannan komai bai inganta a gare shi ba wannan komai bai inganta a gare shi da wannan mafi ma baina huwa baina Allah ta'ala a cikin abin da ke tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala wal wada'u bidun niyya la yakunu a? saduwa da mace ba tare da niyya ba baya kasancewa ba komai da shi mutum ya tashe ka ba niyya ba komai wal wada'u haramun wannan saduwa haramun ne shi وفي الإشهاد على الرجعة قولان يوا شن أنا كبا هجة وجن كومي idan mutum zai dawo da matar shi ya kafa hujja ko kuma yana iya dawo da ita shi kadai kawai kaula amma abin da ya farin jaye shi ne kafa hujja din bil wujub wal istihbab akwai masu ganin dole ne sai ya kafa hujja akwai masu ganin mustahabbi ne sai ya kafa hujja an gane wannan ko yawwa manzumatul qurtubi za a ba su gado na to shi ne ba a sani ba yanzu misali mutum ne saboda jahilci sai wurin mata biyar ko kuma ita ta biyar din ta san ma yana da miji ba yana da mata ba sai ya aure ta sai ya rasu za ta yi gado an gane ta tambaye shi matan ka nawa ce matan shi biyu ko matan shi uku a shi matan shi hudu sai ta biyar tunda ta sani ba ta aure shi za a ba ta gadon ta shi ma wannan za a ba ta gadon ta tunda ba a san wacce aka saki ba to wace za a hana na to ya yi na qurbi babu fara'il ghusl babu farallan wanka al wani hukurodo A wani hannun ya ci ilke istifidu wanka farilla ne kuma yana da farillai shi ma na farkon shi ne niyya lokacin da za kwara ruwa a jiki ka yi niyya ne lokacin da zaka kwara ruwa a jikinka وما به أيضا يسمى غسلا من مثل الماء الذي قلقلنا نعم وما يسمى غسلا به da abin da ake kiran wanka wanka da shi akwai abin da ake kiran wanka wanka da shi da me ake kiran wanka wanka min mutlaqil ma na ainihin ruwa wanda yake saki ba kai ba a kiran wanka wanka in an yi da kasa ko mm. ana kiran wanka ne in an yi amfani da ruwa shine yin amfani da ruwa allazi karkalla wanda ya zama kaɗan kenan a wajen ruwa in za a yi amfani kada ya yawa kada a yi bannan ruwa kada a buɗe ainihin shawa ya ta zuba ana limsha ido mutum ya zubar da bokiti wajen guda biyar da sunan yana wanka kuskure ne bannan ruwa mutum ya ɗibi ruwa daidai gwargwado ya wanka da shi ruwa ni'ima ne mutum ba zai san ni'imar ruwa ba sai idan ya rasa ruwan ruwa abokin aiki ne duk wani abin da zaka aikata an babu ruwa ba zai yiwu ba to za ga wasu mutane in suka samu ruwan ba sa sanin amfanin ruwan amma mutanen da suke shan wahalar ruwan sun san menene ruwa saboda haka ya kamata wato kada a yi wannan ɓannan ruwa babu kyau na'am shi wannan shawa ne idan mutum na da shi ya daina amfani da sai dai tara diba kenan eh in mutum na da shi ya rinka tarawa yana diba an gane in kuma zai saki zai saki to kare ya tabbatar da ya kiyasta kare ya banna na'am wal fawr wa tadliq inda malik shartun bihi yatimmu ma hunalik da gaggautawa da cuccudawa a wajen malik khasa sharadi ne wanda abin da ke can ke cika sharadi ne wanda abin da ke can ke cika magana mai magana kan mai eh magana mai gudun su, fara'idul gusur ko su, kaga shi ne ma'ana sharaɗi ne wanda abin da ke can yake cika maganar farilla ke cika da fauru da tatlik duk farilla ne a wajen wanka a wajen malik amma wajen imamu ahmad fa ya ce mutum yana wanka zai iya zuba ruwa a jiki idan ruwan ya jika ko ina ko baka cuɗan ya ba wanka ya yi sannan a wajen su gaggautawa ba dole bane cuɗawa ba dole bane sunna ne eh fa hadhihi arba'atun kama tara talzam min kulli fahamin min alwa wa'annan guda hudu kamar daga gari. tana lizimtan wanda aka kallafawa daga cikin talikai والدود والحساس والباسور لا شيء فيه ذا هو da tsutsa da tsakuwa da basir babu komai a ciki zahuwar mashur wannan shine abin da ya shahara an gani wato mutum yana cikin sallah sai tsutsa ya fito masa ta ainihin azzakarinsa ko ta dubaransa ko kuma wani tsakuwa ya fito an gani ko kuma basa irin basa din nan mai tsuru babu komai kawai mutum ya ci gaba da sallah wannan shine abin da ya shahara wajen malamai وليس في الدم سوى غسل الدبر ka karhatin na gato hali ajali sun babu komai ga jini sai dai wanke dubura idan basir mai tsaro ne ai in ya fito mutum jini zai iya zai iya zuwa tare da jini to ya hukuncin wannan jinin aka ce babu komai game da basir sai dai wanke jini idan basir ya tsoro mutum yana cikin sallah ya ci gaba da sallah in ya gama ya je wanke jinin ka tsara hace kamar kurji ne da ka matse saboda cuta

ba komai inda ya suka duba ba na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim yajma'u kull hadhihi al ma'ani kanat li za alamat al imani shi la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ya tattaro duk wayannan ma'anoni gaba daya ya kasance saboda wannan ya zama alama na imani saboda wannan ya zama mai alamatul imani وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها الأمر تفوز بالزخري شي لا إله إلا الله شي بيين فسكوكي ذكري باب ولا ذكري ده يبي لا إله إلا الله النبي أنا صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله biyayyen abin da na taɓa faɗa ni da wasu annabawa bayana su ne la ilaha illallah kenan babu wani zikiri wanda ya fi la ilaha illallah na washigal bi hal umra ka shagaltu da la ilaha illallah tsawon rayuwanka za ka samu nasara da tattali za ka samu nasara da tattalin lada eh na'am Yo, yo. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقام بالتكبير مدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام نعم وقام بالتكبير مدرك الإمام مدرك الإمام wanda ya riske liman an gane ku a cikin raka'a biyu mudrikul imam fi raka'atayn wanda ya riske liman a cikin biyu ko kuma ya riske liman a cikin tahiyyar sallama idan ya riske liman cikin raka'a biyu idan liman ya yi sallama daga sallah zai miƙe da kabbara ne shi ma wanda ya ta tahiya sai liman ya yi sallama tahiya kawai ya riska in zai miƙe zai miƙe ne da Allahu akbar ba wai zai miƙe bane kawai na'am wa mudriku salasatan aw wahidan bigayar tasbirin ya kun fa'ida wato wanda ya riski raka'a uku ko raka'a daya da liman ya rinci raka a ko raka ɗaya liman ya yi sallama wato ya komu bi gairi tabbiyar. zai miƙe ba tare da kabbara ba ka rigi fa'ida mutum ya samu raka ɗaya da liman liman ya yi sallama in zai miƙe rama kuma zai miƙe ba kabbara haka wanda ya samu raka uku in zai miƙe rama zai miƙe ba kabbara wa qama bi takbiri mudrikul imam wato wanda ya rinci liman kama bi takbir fi rakatai cikin raka'a biyu kama bi takbir zai miƙe da kafara. kabbara aw tashahhudus salam ko wanda ya riske liman a cikin tahiyyar sallama wa mudrikun salasa wanda ya riske raka uku ba aw wahida ko ya riske raka daya ya kun bi gairi takbir zai miƙe ba tare da kafara ba fa'ida karki wannan fa'idan na'am na'am wannan ya samu nan ba wancan wancan bai samu kowa ba shi da bambanci نعم عقيدة الموضع wannan mutum kamar kan daga yanzu ne bai kamar kan daga yanzu sallar juma'a ya samu tayya kawai ya ci gaba da sallar shi kawai ya sallar azhar sallar azhar zai raka abu ya samu eh, ya samu fadal jama'a ya samu ah, ya samu falala bai samu zabi ba eh an mishi ran gwamnati ci gaba da sallah haka nan ya ci gaba da sallah sallar azhar raka'a na'am na niyatul mu'min eh, in raka ɗaya samu zai cika raka ɗaya da ya rage na'am man qalla malun lahu qad qalla sahibuhu wa hana ahwara min fardin bila karami duk wanda dukiyar shi ya zama kaɗan ya zama to ba shi da dukiya da yawa ba eh? da kalla to hakika ma abokinsa ya zama kaskantacce ya zama baka da kuɗi to kai da baka da kuɗin na ka zama wulaƙantacce a wajen jama'a wahana mutum zai wulaƙanta ahwana min fardin bila karami min kirdin zai zama ya wulaƙanta mafi wulaƙanci fiye da firi bai da wani karamci wajen zama bai da daraja za su ringa wulaƙanta shi kamar yadda suke wulaƙanta biri ka san biri ne ake ɗaure shi ana wasa da shi ko to kai ma za a ɗaure ka ringa wasa da kai in ya to talauci ya maka yawa eh walaysa minhu suwa faqrin yakunu lahu aibun bila naqsin fid din war rahim amma kuma ka sani babu komai gare shi ba matsala bane shi dan mutane sun wulakanta ka sai mai inda ka iya juriya babu komai cikin face talauci ya kunu lahu aibu wanda zai zama aibi a gare shi bila kasu fi Na kasu aibi a wajen mutane ba ba tare da kasu a cikin addini ba warrahim da kuma zumunci ba ka da kasu a wajen addini ba ka da kasu wajen zumunci amma matsalar ka ne mutane za su ringa wulakanta ka in kana da kuɗi kowa zai ringa mutunta ka yalla bai yalla bai ya wuja, ya wuja, ta ko ina akwai wani ma bai taɓa cin kokoman ka ba amma za ka yana ma yana tunanin nan gaba za ka ba shi amma in kana cikin talauci kullum kana wa mutane assalamu alaikum sai wata nan su banza da kai wannan ya mutu matsa mutane da gaisuwa har gaisuwa ma sai kai laifi a gani amma shi alhaji zai yi shiru ya wuce amma za ga ana ina kwana alhaji Allah ya dawo da kai lafiya kaza kaza wato shi wannan yana tunanin irin wannan abin da nake wata ran alhaji zai zai zai suna da riya biya mun kujerar aikin hajji ko abin da ya kama da wannan an gane wannan ko na'am almalu fi dunya zainun ila wujidat shine wannan cewa menene annasu kullun in kullun in fa hasta arhumu jami'a aqaril biladi wal qura abidu zil mali wa illam yasma'u min min min gamdihi fi jar'atin tatashbis wala wa hum liman amlaka a'ada wa in sharakahum fi ma afada wahawa su mutane gabaki daya a cikin dukkan in ka in ka kula da al'amarin mutane a cikin dukkan sasannin alƙarya ko fi jami'ar tsarin a cikin dukkan sasannin garuruwa da alƙarya su bayi ne na da kuɗi ko da ba su taɓa yin kwaɗayin wani abu nashi ba mutane amma su mutane kuma makiya ne ga talaka wa in sharaka hun fi ma a fada wahawa ko da talakan ya yi musharaka da su cikin abu mai amfani kuma abin da yake ya tattaro fa'ida ya tsaya shi ma duk wani aikin wahala ana yi tare da shi yana taimakon al'umma amma tun da bai da kuɗi sai mutane su ringa kin shi ba tare da ya yi laifi ba an gano wani ko almalu fi duniya zainun yawa dukiya a cikin duniya kwalliya da shi za ga wani wato da ya yi talauci gara ya mutu kafiri akwai mutane irin wannan wanda wani zai zaɓi duniya an gane ko da yayi talauci gara ya faɗa ƙungiyar asiri ya mutu kafiri saboda yana so a mutunta shi a gidan duniya wa iyaz billah shi dukiya a cikin duniya kwalliya ne in an samu kwalliya ne almalu wal zai zinatul hayatud dunya hayatud dunya wa fil qiyamati taqwallahi wato a cikin kiyama kuma faltazim taqwallah a cikin kiyama ka lizinci tsoron Allah ba dukiya ba idan mutum na da dukiya ya samu dukiya ta hanyar haram ko ta hanyar shirka gobe kiyama zai yi hasara a gane gara mutum ya haƙura da talaucin mutane su wulaƙanta shi ya yi haƙuri a gane ya fi daraja a wajen shi da ya zo ya mallaki dukiya ta hanyar haramun ta hanyar shirka na walil hayati lana haddun walan na'alam. wa hal namutu bi dalabil mali wal karami shi rayuwa a gare mu yana da iyaka ko ba ka ba idan ka mallaki dukiya shekara nawa zaka ji daɗin dukiyar dukiya na da iyaka rayuwa na da iyaka a gare mu walam na'lam ba mu sani ba wa hal namutu bi talabil mali ba mu sani ba shi za mu iya mutuwa da neman dukiya da kuma karamci ko ba za mu mutu ba saboda haka kaga tunda mutum bai san lokacin da zai mutu ba mafi alkhairi ya sallama ya nemi dukiya ta hanyar halal din ya samu in bai samu ba ya haƙura da kaddara wa ما نلت في الأموال واجبة واجبة wajibu kabulu wa qad nufijat nam lam tadri ya abura duk abin ka samu na dukiya wajibu hu kafalu abin da ka samu na dukiya wajibin shi likabari abin da ke dole ne a cikin dukiya a kira ka a raba gado a cire kuɗin da za su yi ma wajibi an riga an saka likabarin ninka lam tadri kai baka ma sani ba yabuna ami ya kai dan dan uwana man kalla malullahu duk wanda dukiyar shi ya zama to kadan kada kalla sahibu to hakika ma abocin shi ya wulakanta a wajen jama'a wa hana ahwana kuma zai wulakanta mafi wulakanci min kirbe fiye da firi ba tare da karamci ba walaysa minhu suwa faqrin babu komai ga mutum face talauci yakunu lahu abidu wanda zai zama aibi gare shi bila na kasu ba tare da nakasu ba fi a cikin addini eh babu nakasu ga addinin ka kuma zumunci almalu fi dunya zainun eh dukiya a cikin duniya kwalliya ne in an samu nan wa bil qiyamati faltazim taqwallah a cikin kiyama ka lizimci tsoron Allah almalu wal banuna zinatul hayati dunya na'am wali hayatin lana haddun shi rayuwarmu mu na da iyaka walam na'alam. amma mu mu sani ba wa hannun mutu bi talabil mali wal shin za mu mutu da neman dukiya da karamci neman mulki ko yaya wa kullu ma nalta fil amwali wajibahu da abin da ka samu cikin dukiya wajibin shi dai likafani ne kuma likafani an riga an saka shi an riga an dinka shi nan walam tadar ya baka sani ba ya kai dan uwana Eh, ciwo ba shi da zafi ga mamaci duk wanda ya wulakanta wulakanci na yin sauki a gare shi in mutum ya wulakanta wulakanci yakan yi sauki a gare shi kamar almajiri yanzu ka dinga ba shi ainihin abin da za ka jefar a fula ka liƙa ma almajiri a amfani saboda ya wulakanta ne sai wulakanci ya sawa a gare shi bai damuwa idan mutum ya zama ya riga ya wulakanta to duk wani wulakanci yakan mai sauki

wanda ya kawo shi kenan wannan ya wurga da wannan raka ba abin da zai yi wa haisu kaza raka'a fala sujuda lau? in dai mutum ya rama raka'a ba wani sujada gare shi na'am wajen hada sallah ana eh ba zai hana za ka haɗa sallah mutum zai tsaya duk abin da ya saba yi za ka komai maganar wai ana idarwa kowa ya watsa bai taso ba wasu da suke cewa wai in ka tsaya jira har ya zama to shafaki ya buya to sai ka sake sallan isha'i to babu wani dalili kan haka an gane za ka iya tsayawa wajen ka zauna har ka gama jikirinka, in ma za ka tsaya ka yi karatu ka yi karatunka na'am wajen kun ka daga murya ni wallahi ana yi banji banji da kyau wani wajen akaltu addal ku na'am eh. ba dole ba ne sai dai in ruwa in jikinka ruwa bai kai wani waje sai ka cuɗa dole amma ruwa ya kai ko ina shi kenan wa anaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk